Hello? Waye? Nuransu ne. Au, ba ma ki ajiye nambar ta ba kenan a cikin wayar taki. Gidan <laughs> Allah ka ya haƙuri wallahi na manta ban yi sabon ɗin lambar ba ne. A Allah sarki. To ya gajiya kana ina yanzu? Gari na zo kofar gida. <laughs> To shi kenan bara zan sa a shigo da kai. Yanzu zan sa ne gadi zai shigo da kai. Ina bakin gate. to shi kenan mai kyau mai kyau ina fatan dai kana fatan dai me eh, gidan baya gari au wai mai gida na yana gari a'a me na firgita kuma sai dai ba irin wannan lokaci yake dama gida ba oh, <laughs> aikin san dole a razana mai kyau mai kyau <laughs> ai barka ji tun ran da na gankan nan na san cewa tabbas akwai magana a bakinka a cikin zuciyata ma akwai ta <laughs> lalle kuwa ya za yi ai sai yadda kake so a yi haka za a yi ai wai mu dan shiga daga bidiyoyin zai dan fi ko hawa daga ciki da wurin haka to ai babu lokaci mai kyau mai kyau to shikenan gaskiya ka gani babban mai kuɗi ne ba ɗan kaɗan ba yana da kuɗi sosai ka ga makwanci amma dai ka ta fara ɗan kasuwa ne ko a'a jana ba ɗan kasuwa ba ne bai ya bai siyarwa bai siye bai siyarwa <laughs> kai to ina ji dai babban ma'aikacin ɗan gwamnati ne a'a shi ya bai ma yi karatu ba Bilatara ma zai je aikin gwamnati. Ko dai babban ɗan siyasa ne, ɗan siyasa ne. Ko ɗaya ba, ba abin da ya gama shi da siyasa. To, amma na ninke. Ina sai ka ninke ba, ɗakin ka ne, inda kake so ka zafi. To, bari. Wallahi, shi wannan miji naki dan yi can. to amma shi mijin nan naki an yi can kuɗa da yawa a ce ba dan kasuwa ba kuma ba dan siyasa ba ba kuma ma'aikacin gwamnati ba shi wannan mijin naki ka san ai sanin wai suna da yawa eh, saboda in ana hira ana magana a ya dan fi daɗi in aka kwanta din nan ana hira maganan ta dan fi shiga cikin zuciya shi wannan mijin naki sana'ar me yake har yanzu ka dage sai ka sana'ar shi eh sana'a ce ki ki ki kidnapping ne kidnapping sexual sexual <laughs> amma ina da wuta mutanen da suke bin mutum suke kama shi amma ni na kawo kaina har gida kaga yanzu ma fa ba tsira ne ba <laughs> kyan gaya aka yi ne na ga uwan din ta tashi kuma na ga yanzu kana zaune a nan me faru ba abin da ma bai faru ba kan maganar yarinyar nan wace yarinya kenan halima a titi a titi wallahi na daɗe ina santa ina masifar ƙaunarta kai sanda nake mata idan ma ban ganta ba ina zuwa kofar gidansu kawai in ga kofar gidansu hankali na ya kwanta to me yasa baka je ka same ta gaya mata ba gaskiya tsoro nake ji habba tsoron me kuma ta ce ba? saboda kwanaki a gaba na daga ta zubga bullet lorai mari kaga ni ba zan iya zuwa ba tunani nake abinda ta musu za ta iya ba haka bane ka san me wannan baka san me ya hada su wani abu ne can daban kai kuma daban kana tunanin idan har ne mata wannan magana za ta amince jaraba za ta kuma ina tabbatar maka da in Allah ya za ka iya dacewa ai baka san menene ba kuma komai baka ji ana cewa jirgin sama sai da jarabawa aka shi ma ya tashi ba wai kawai da shi aka lokaci da aka ce tashi gaskiya ina matukar kaunarta gani nake kamar ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba ka san menene sai ka faɗa

ya nasiha ya ji ya kai ya a ya ya ya hakuri ku ji da ah! magana ba ba komai ya hakuri Allah ba komai ya tace ta damu a miki haka ba damuwa a'a ba raka kaki saboda ba mu san wa za ki kara haduwa da shi ba <laughs> to shi kenan ba to mu je ko sun ta gaba kai